Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan safiyar Talata 27 ga watan Maris shekarar 2018 akan bitoci da suka hada da 40, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasin gana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da wannan safiya, Baba ya kuma makeri ne tare da Sahabu Aliyu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai. Jiya Litinin Amurka ta kori jami'an diflomasiyyar Rasha su 60 waɗanda ya haɗa da matakai da wasu ƙasashe da suka haɗa da Faransa da Jamus da Poland su masu kai na korar jami'an ƙasar Rasha. hakanan amurka ta aza takunkumi kan kamfanonin kasar pakistan bakwai kan zargin suna fatauci kan makaman kare dangi daga afirka ta kudu kuma kotu ta yi sammacin tsohon shugaban kasar ya bayyana gaban kuliya ranar 6 ga watan afrilu dangane da zargin cin hanci da rashawa to kanan labaran kenan bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewa hukumar tsaron farin kaya ta civil defense a najeriya ta baiwa jami'anta kayan aiki hadda babura don ƙara ƙaimi a kan aikin tsaro da suke yi a yankin mambila na jihar taraba ko dai baburan sun zo amma muna addu'a allah a hana mana irin wannan masifa da ya so kuma na ina so in yi ma shi kwamandan eh, general godiya a jihar borno kuma hukumar ilimi ta musanta rufe makarantu a jihar amma dai akwai matakai da hukumar take dauka na yadda kamar yadda kwamishinan ilimi ya yi bayani dama tuntuni da muka samu wannan matsala na ɗebe 'yan mata daga makarantar cibo muka yi takatsantsan domin kada a sake samun aukuwan wannan lamari Ali Mustapha Sokoto kuma na tafi da shirinsa na tsaka mai wuya amma duk sai an gama shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Litinin Amurka ta kori jami'an diflomasiyyar Rasha su 60 wanda ke zargin 'yan leƙen asiri ne Washington hukumomi a Washington sun ce su bar Amurka nan da mako ɗaya. akalla wasu kasashe uku ciki har da faransa da jamus da poland sun kori fiye da jami'an leƙen asiri na rashin su da da talatin bakwai kamar yadda fadar white house ta tabbatar matakin da amurka ta ɗauka tare da rufe wani ofishin rufe wani karamin ofishin jakadancin rasha da ke birnin seattle a yammacin amurka martani ne kan abin da ta ce mummunar ketar jejeniyar hana amfani da makaman guba da kuma karan tsaye da ta yi wa dokokin ƙasa da ƙasa ta wajen amfani da makaman guba wajen kaiwa wani ɗan leƙen asirin rasha mai fuska biyu tare da ƙyarsa hari a birtaniya kamar dai yadda makatar tsaron wato harkokin wajen amurka ta bayani rahotanni suka ce shugaban na amurka wadda ya magana da a makon jiya da shugaban rasha vladimir putin shi da kansa ya ɗauki shawarar korar waɗannan jami'ai firaministan birtaniya theresa may ta yi marhabin lalai ga martanin da aka tsara tana mai cewa wannan mataki da ƙawayenmu suka ɗauka ya nuna cewa muna tsaye kafaɗa da kafaɗa wajen aikewa da sako mai ƙarfin gaske ga rasha cewa ba za ta yi cigaba da keta dokokin ƙasa da ƙasa ba hukumomin rasha suka ce vladimir putin shugaban ƙasar zai yanke shahara kan irin martani da moscow za ta ɗauka kan wannan mataki. a halin da ake ciki kuma amurkan ta aza takunkumi kan kamfanonin kasar pakistan guda bakwai kan zargin suna fatauci da makaman kare dangi wani rashin ma'aikatar cinikayya ta amurka da ake kira bic a takaice shi ne ya dauki wannan mataki kan kamfanoni 23 guda goma sha biyar daga kasar sudan ɗaya daga singapore sannan da wato karin bakwai daga pakistan waɗanda ta saka su a wato a baƙin kundinta. Amurka ta hakikance kamfanonin da suke cikin wannan kundi suna aiki da ya saba maradunta ta fuskar tsaro da manufofinta a kasashen ƙetare, kamar yadda shafin reshen ma'aikatar a intanet ya bayani. a gefe ɗaya kuma ministan tsaron pakistan ya ce dangantakar da amurka take so da ƙasar shine ta fuskar aikin soji kaɗai maimakon dangantaka ta mutuntawa wadda idan akwai matsala da ta taso za a zauna a nemi bakin zare ministan tsaron huram desgir ya gaya mu da amurka cewa saboda haka ne yanzu dangantaka tsakanin kasar da babbar kawarta china ta kara zurfi yayin da islamabad take kara kusantar rasha daga afirka ta kudu kuma kotu ta yi sammacin tsohon shugaban kasar jacob zuma ya bayyana gaban kuli a ranar 6 ga watan afrilu dangane zargin cin hanci da rashawa yan sandan kasar suka ce jiya litinin aka baiwa tsohon shugaban kasar sammacin mutumin da aka tilasta a yin murabus cikin watan jiya bayan da jam'iyyarsa ta anc mai mulkin ƙasar ta juya masa baya hukumar da take gabatar da ƙara da a afirka ta kudu ta faɗa a farkon wannan wata cewa za ta nemi gurfanar da Mr. Zuma gaban kotu kan tuhume-tuhume daban-daban har goma sha shida da suka hada da cin hanci tafiyar da harkokin kasuwanci ta hanyoyi da suka saba a doka da kuma halatta kudaden haram. A Angola kuma hukumomin kasar sun tuhumi Jose Filomeno de Santos ɗan tsohon shugaban kasar Eduardo de Santos da aikata rashin gaskiya kan zargin karkata dalar Amurka miliyan ɗari biyar daga babban bankin kasar zuwa Ingila. hukumomin kasar sun hana Jose barin kasar hakanan kuma tuhumar ta shafi tsohon gwamnan babban bankin kasar shi ma an hana shi yin balaguro labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na murai amurka a nan washington dc Kasuwar sayar da hannayen jari ta Amurka ta cira sama sosai jiya Litinin bayan da ‘yan kasuwa suka daina ko suka rage tsoron za a yi fito na fito ta wato fito tsakanin Amurka da China ta fuskar kasuwanci. kasuwar da aka fi sani da Dow Jones wacce aka sa wa ido sassanta daban-daban har talatin sun cira da kashi ɗaya da rabi a hada-hadar da aka yi a farkon buɗe kasuwar jiya yayin da wasu sassan kasuwar su ma suka bi sau kasuwannin hannayen jari a Asiya sun tashi haɗin gambeza amma a turai kasuwannin sun nosa kasuwannin kasashen duniya sun yi warwasa makon jiya bayan da shugaban amurka donald trump ya ba da sanarwar zai kakaba a china haraji kan kayayyaki da take shigo da su amurka na kuɗi dala biliyan 60 Cibiyar kula da harkokin kasuwanci ta Amurka je Litinin ta ba da sanarwar ta fara bincike kan yadda kamfanin sada zumunta Facebook yake adana bayanan masu hulɗa da shi. wannan ya biyo bayan rahotanni da suke nuni da cewa an yi amfani da bayanan miliyoyin masu hulɗa da kamfanin ta hanyoyi da ba su dace ba bayan da suka bayanan suka fada hannun wani kamfani mai tantance ɗabi'u ko halayyar mutane mai cibiya a ingila da ake kira cambridge analytica Sanarwar da cibiyar ta ya sa farashin hannayen jarin Facebook suka yi ƙasa da kashi biyu, ƙari kan faduwar darajar hannayen jarin sa da kashi goma sha hudu a makon jiya, mataki da ya rage darajar hannayen jarin kamfanin da kamar dala miliyan dubu casa'in. Galibi dai cibiyar ba ta sanar da matakan da take ɗauka na gudanar da bincike, amma ta gaskanta hakan bayan da rahotanni masu yawa a makon jiya suka sanar da cewa cibiyar ta fara gudanar da bincike kan Facebook. 'Yan wasan kwallon kwando na Amurka daga ƙungiyoyi da ake kira Celtics a birnin Boston da kuma Sacramento Kings waɗanda Uh, waɗanda suke babban birnin jihar California sun haɗa kai jiya Lahadi gabanin su fara wasa suka yi zanga-zanga kan yadda 'yan sanda suka harbe su kashe wani bakar fatar Amurka wadda ba a riƙe da makami. 'Yan wasan sun saka riguna da aka rubuta a nuna adalci dukkan mu faɗe muke, a bayan rigunan kuma aka rubuta sunan matashin Stephen Clark. Clark ya rasa ransa ne ranar 18 ga watan nan a Sacramento. 'Yan sanda sun zarge shi yana fasa motoci ya yi sata da suka tunkare shi nan suka harbe shi sau 20 suna zaton waina da bindiga amma daga bisani aka samu wayar salula ce a hannunsa. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla a wani yunkurin shawo kan rikicin yankin mambila a jihar taraba hukumar tsaron farin kaya ta civil defense ta raba wa ta babura ta yadda za su rika kai ɗauki cikin gaggawa ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton rundunar tsaron farin kaya ta civil defense a najeriya ta ce abin takaici ne irin tashe-tashen hankulan da ke faruwa a jihar taraba musamman a tsakanin makiya da manoma lamarin ma da kan ja a sa rayuka da kuma dukiya kuma don tabbatar da kare rayuka da kuma dukiyar ya sa rundunar tsaron raba manyan babura ga jami'anta da aka tura tsaunin mambila domin kai dauke cikin gaggawa a waɗannan yankuna da ake ma samun tashe-tashen hankula a tsaunin na mambila tun farko da yake mika waɗannan manyan babura kwamandan rundunar a jihar taraba kamilu isa ado wanda ko shine ma ya wakilci babban kwamandan a Najeriya Abdullahi Gane Muhammad ya gargadi jami'an na civil defense su yi aiki tsakanin su da Allah da domin tabbatar da samun zaman lafiya a yankin Naman Mambila da ke fama da tashi tashi hankula. Wannan ziyara wakilci ne na Commander General dina zo in jajantawa al'ummar wannan karamar hukuma mai albarka kuma in isar da gaisuwarsa ga waɗanda suka rasa rayukansu ko kuma ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu sannan kuma akwai kayayyaki da ya bamu na aiki har ma da mashina babura kenan na hawa saboda shiga lunguna guda ashirin wazan mika su ga hannun ah, shi shugaban karamar hukuma a ƙarƙashin Eh, shi divisional officer na kenan. Shi da yake na jin daɗin su, mukaddashin shugaban karamar hukumar Sadauna Rabaran Godwin Sol ya koma yaba ne da kokarin da ya ce jami'an tsaro na yi a yanzu domin maido da zaman lafiya a yankin. Kana kuma ya buƙaci sauran hukumomin tsaro da su yi koyi da rundunar ta civil defense wajen baiwa jami'an su kayayyakin aiki domin kulliya ta biya kuɗin sabulu. Ba mu so damuwa kuma muna fata abinda mun samu zaman lafiya da mun samu yanzu nan ya kasance haka. Ko dai baburan sun zo amma muna addu'a Allah a hana mana irin wannan masifa da ya so na. ina so in yi ma shi kwamandan general godiya wannan mako na zuwa ne ya na babban kwamandan rundunar tsaron ta civil defense a Najeriya Abdullahi Gane Muhammad ran gadin wasu juwan arewa maso gabas game da batun fadar makiya da manoma da kuma batun tabbatar da tsaro a makarantu domin kare rayukan ɗalibai daga hare-haren 'yan miniga masu tada kai baya to ko wasu matakai ake ɗauka a yanzu ga ma dai kwamandan ta civil defense mun zagaya kuma mun sa staff mu ma'aikatan mu su fara tsaro nan makarantun mun tattauna da su me matsalolin su kuma inda muka gan cewa gwamnati ya kamata ta su ƙara himma a yi wasu gyara domin a ƙara ba da tsaro babban kwamandan rundunar tsaro ta civil defense kenan a Najeriya Abdullahi Gana Muhammad Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya kama sa adawa sai gwarzo sun shawa cikin dawa filin daga Mamman Sani karka fagen daga. To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz, kwamishinan ilimi a jihar Borno, Comrade Musa Inuwa Kubo ya musanta rahotanni da ke cewa an rufe makarantu a jihar. Kwamishinan ya faɗa ne a hirar da ya yi da wakilinmu Haruna Dauda cewa hukumomi a jihar da na ɗaukar matakan tsaro ne. yanzu muna tare da kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar borno kuma musa inuwa kubo ranka daidai akwai wannan batu da ke yawo na cewa an rufe makarantun kwana na jihar borno ya gaskiya wannan batu yake ne abin da ke faruwa shine duka makarantunmu yanzu suna nan suna aiki dama tuntuni da muka samu wannan matsala na ɗebe 'yan mata daga makarantar chibok muka yi takatsantsan domin kada a sake samu aukuwan wannan lamari saboda haka duka yara musamman ma makarantun 'yan mata mun kaurar da su daga inda suke zuwa wayannan garuruwa musamman guda biyu na maiduguri da kuma biyu wato makarantun da 'yan mata suke zuwa wanda suke zaune wanda suke kwana akwai kuma batun bukata jama'a su fahimta daman wa'annan akwai wasu daga cikin 'yan matan nan daga gida suke zuwa makarantun nan wannan ba abin da ya canza har yanzu suna gidan iyayensu za su yi karatu su koma su kwana a can saboda haka babu matsala a nan rashin fahimta da jama'a da suka yi na cewa an rufe makarantu na jihar borno wannan ba gaskiya ba ne abin da dai taka tsantsan da muka yi shine a tabbatar cewa babu makarantar 'yan mata wanda suke waje domin babu ingantaccen eh, tsaro a wayannan wuraren nan banda wuri biyu da na ambata saboda haka a biyu da maiduguri a lokacin da aka samu ingantaccen tsaro ko da ina ne za mu ga yadda 'yan matan za su je zauna amma a yanzu haka kuma dangane da abubuwan da ke tafiya ka gani ba zai zamanta mun yi tunani mu bar 'yan matan nan suna kwana makarantun nan ba. Wato idan na fahimce ka wannan ba sabon ba yau aka rufe waɗannan makarantu kuma aka dawo su wasu makarantun ba. Daman wa'annan su ne matakan da muka ɗauka wato ba ma makarantar 'yan mata kawai ba akwai wa'ansu garuruwa ko kuma wa'ansu wurare wa'anda har yanzu tun da ba a tantance ba mu tabbatar da eh, eh, an sami wadataccen zaman lafiya wa'annan wuraren ba mun ɗebo wa'annan makarantu din mun kawo su sauran wurare inda muke eh, mun tabbatar da cewa babu matsala misali yanzu makarantar new marche ba eh, mun kawo eh, suna nan a maiduguri makarantar da ke abadan makarantar da ke, gamboru duk waɗannan makarantu mun ɗebo su mun kawo su inda muke jin cewa babu matsalan tsaro a lokacin da kuma aka samu zaman lafiya sai su koma su ci gaba a wayannan wurare da, suka taso wanda mataki ba da yanzu aka ɗoka ba tun lokacin da aka ɗebe matan cibok kenan kuka ɗauki wannan mataki wannan matakin tun daga lokacin da aka ɗebe eh, muka samu matsalan tsaro a lokacin da kuma da za a buɗe ka san ma an kai inda makarantun ma gaba ɗaya an rufe to da muka buɗe makarantu muka gani cewa akwai bukata waɗanda suke sako-sako inda har yanzu akwai matsalan eh, tsaro mu kawo su inda za a tabbatar cewa su yi karatunsu ba matsala inda akwai ingantaccen tsaro. To la'agai da haru da Dauda waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington. yanzu ko karfe ɗaya ne da minti goma sha biyar na dare a nan washington dc kafin mu ci gaba ga wannan somin taɓin to shin ko gwamnatin buhari za ta iya hukunta wannan babban tsohon janar duba da hatta shi shugaban kasar na matukar girmama shi Dr. Kabiru Ɗanladi Lawanci mai sharhi ne kan siyasar Najeriya. Ka kula da ainihin irin tarbiyyar su ta soja zai yiwa mutum yana sama da kai a ce wai ka fito har ka yi sa'in sa da shi. Wannan su ne abubuwan da za su jawo watakila mu ce ba za a iya hukunta shi ba. Sannan a tarihin Najeriya yawanci irin waɗannan mutanen ba cika hukunta su ba. Ban yi tsammani akwai wani a tarihin Najeriya wanda ya kai mukamin irin na kiwa dan juma wanda ya yi wata magana aka cewa an hukunta shi game da ita ba. Saboda haka za mu iya cewa gaskiya shugaba Buhari ba zai iya hukunta kiwa dan juma ba. Amma hukunta shi ɗin zai iya kawo wani abu kuma wanda yake a ƙasar nan wato za mu nuna duniya cewa ba wanda ya fi ƙarfin doka a ƙasa da To madalla sai a biyo mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoto akan haka. Yanzu kan ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a muna fatan mun sami kula ya mi lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. akwai alamar da ke nuna cewa kafin bola tinubu ya iya cika aikin da shugaba muhammadu buhari ya bashi na je ya dinke barakun da ke tattalai a cikin kusan dukkan rassan jam'iyyun na kasar a kowace jiha da jam'iyyar ke mulki sai shi shugaban ƙasar ya fara dinke barakar da ke tsakanin shi tunubun da shugaban jam'iyyar na kasa baki daya odigi oyegun in za a tuna sai da ta kai ga bola tinubu rubuta wasiƙa ta korafi ga shugaba buhari inda ya zargi shugaban apc odigi oyegun da rashin mara masa baya ga aikin da shugaban ya naɗa shi na sasanta 'yan jam'iyya tamkar haka hakan ya sanya ganawar shugaba buhari da oyegun inda daga bisani ya janye matsayin tasa ta cewa bai san an nada tinubu aikin ba kama daga rashin jituwar gwamna ya bello na kogi da sanata dino mai layi zuwa kaduna tsakanin gwamna ya rufayi da sanata suleiman hunkuyi da kano tsakanin gwamna ganduje da sanata kwankwaso da sauran jihohi irin bauchi na daga ayyukan da tinubu ya sa a gaba inda ba gwamnan apc ma kamar taraba na da wannan kalubale daga 'yan jam'iyyar da ke ganin ministar mata aisha jummai alhassan ta mallake jam'iyyar ga bayanin shugaban magoya bayan buhari na jiya. jihar injiniya zakari ahmed guroje dole ne ba wai magana wani ra'ayi ba ya zama dole jam'iyya ta yi adalci kuma ba za mu yadda ba ba za mu yadda a ɗauka a naɗa ba saboda irin wannan abin ya cuce mu a baya kuma mun yi kukan ba a yi komai a kai ba wannan karon ba za mu yadda ba idan ba a gyara ta ba jam'iyyar nan za ta samu matsala a taraba ba karamin matsala ba mu mun fi son a fidda ɗan takara kowaye ne ya zamana jama'a suka zaɓe shi da kuma ba an tilasta musu ba ba an bi wata hanya ta magu-magu ba ya fito a matsayin ɗan takara kowa an gyara jihohi a ra'ayin dan gani kashenin shugaba buhari wato ya uci roman bakan daura akwai sauran rina a kaba a matakin tarayya yo in dai har Allah sa janar muhammadu buhari ya canji canjen gwamnati to billahi allazi la ilaha ya yi farga ta ya farga jaji yanzu ya yi farga sosai domin dalili wa'annan duk wanda ya tara ka gindin su ba wanda za su taimake shi bane ya taimaki talaka dukan su yan corruption ne su didda ya kawo din ne ba su mukamin ministocin nan mafi yawan su bi bisa uku ba wanda za su taimaka janar muhammadu buhari bane ba su bane to yanzu ne in har da gaske ne in an canza a canza da in har ya canza to yanzu ne zai kawo mutanen za su taimake shi amma wannan ba su taimako shi in za su kira dubu da shi wala ba su taimako shi su ne suka wahalar da mu shekara goma sha shida muna suka samu cikin masifa da bala'i muna adawa da su yanzu kuma su ne suka zo suka gindin gwamnatin suke gwamnatin suke bata gwamnatin saboda haka wa'annan mutanen na san su ne kuma yanzu su ne suka zo a gwamnatin ba su sauka ba su ne md su ne daraktoci wanda suka wahalar da mu shekara goma sha shida zuwa sha bakwai to yaya za a yi su bar gwamnatin janar muhammadu buhari ta yi wani abin da za ta yi wanda mutanen na najeriya za su ji daɗi ba za su bari ba wasu 'yan jam'iyyar dai na jiran mukamin ministoci da shugaba buhari ya alkawarin naɗawa don saita gwamnatinsa da 'yan siyasa gabanin zaben 2019 nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya To a gaishe ka Nasiru. To a kan haka ne a yau a maharar Isa fi da mafi da Buba Galadima za mu soma da tambayar wani irin jan kunne ya kamata ya bashi shugaba Buhari din da ma gwamnoni da ma dukkan wani dan jam'iyyar APC wanda yake son ya tsaya takara a zaɓe mai zuwa na shekarar 2019 kowa zai nuna abin da yi bahar zai iya ceto wani a zaɓe na gaba kuwa zai iya zai tasirin da ya a wancan baya ai yanzu muna da shekara guda eh. shi da kansa da ya je fadar sarkin kano da ya gaya masa abubuwa hudu da suke damun arewa ya ce masa a bashi wata shida in allah ya yadda za a ga canji to canji amma shekara uku yanzu canjin nan in ta faru za ta tashi daga abuja ne har kano za ta yi wa apc ta rasa wata daga cikin jihohin da take da su yanzu a zaɓe na gaba saboda wallahi ni mathematician ne eh. kuma logarithm na yi karatu logarithm kuma ba mu da conclusion akan komi sai abin da ya taba amma bisa ga abin da kake gani yanzu kake ji yana a ina ya tushe take cikin hatsari kaman zamfara mm-hmm. tana hatsari kaman kaduna tana da hatsari Kafa faɗi biyu ka ce zamfara da kaduna eh zamfara adamawa fa eh adamawa gwamna yana taku mai kyau yana iya kokarin Eh, kano gwamna yana samun kuɗi amma kana ganin apc tana fisa wani hatsari a kano ba sosai ba za ta sake cin kano don saboda pdp manyanta a kano ba abin karbuwa ba ne mm. na kan na kan kaya na shigo ba kai da ba a ni abu ɗaya ne nake magana mm. ah, har yanzu akwai sauran dama Eh, idan za su canja salo su ɗauka cewa dan adam dan adam ne ya abubuwa uku da ya kamata apc ta ta gyara wasu daga cikin matsalolin da take fuskanta ta cika alkawara waɗanne wayanda ta yi wa al'umma a kama ba a ba da dubu biyar da aka yi wa talakawa so wannan ana bayarwa ya rima amma shin wa ake baiwa a yobe ma sunan waɗansu jinsi aka kai ba 'yan state ɗin ba saboda ka wannan gwamnati ya kamata ta sani cewa najeriya nan fa ta mu dukanmu kamar kasuwa ce amma in magariba ya kasuwa ta tashi kowa gidan ubansa zai koma idan a yanzu ba mu samu taimako ba idan wannan mulki ya koma kudu shin za su iya mana adalci kamar yadda yanzu mu muke musu in ko ba za su iya mana ba to fa mu amfani da damar da muke da ita a yanzu muna magana game da ko apc za ta nemi ta ba da dama wasu su tsaya takara bayan buhari galibin mutane nake magana su a apc duk suna nuna min cewa in buhari ne ne suke da abin da suke kira dama farko idan ya ce yana so to ta kowa ta kare idan mutane irin su rabin musa su suka fito suka nuna sha'awar su ba a biya musu bukatunsu ba za a ci gaba da zama a apc ne ko kuma su ma za su yi na a ne to wannan wannan eh, zai faru akan abu daya idan wani mutum ya fito yana so ya takara na neman shugabancin kasa wanda haƙƙi ne kowa yana da dama ya yi kada jam'iyya ta ɗauka cewa dan buhari yana shugaban ƙasa ba wanda ya isa ya tsaya to ina so in gaya mata cewa bata isa ba in ko ba a baiwa mutane dama ba to kaga kai jam'iyya ce da kanta ta kori mutanen ba su suka kori kansu ba ba ba ba laifi na lokacin da kuke ji a ragamar an zarge ku da irin wannan abu na daddana a ai mun baiwa kowa dama buhari bai tsaya zabe ba da yaya abubakar ai amma an ce kun sa naku yan takara a jihohi kuma kai kanka ba a'a a'a a'a a'a dukkan yi amma ai yanzu ko ni ne mai laifi ko wani ne mai laifi duk al'ummar kasar nan sun sani eh. domin waɗanda ake zargi mun sa yanzu ba su suke yi ba mu muka sa su ma'ana akwai wanda ya sa suke nan eh, shi kenan na bari ya raka ai buba galadiman ah, ya kamata ma ya amsa wannan tambayar a wannan da zauri buba ah, galadima kai aka zarga da cewa abin da ya sa tun kana abin da cikin dalilan da suka hada kama rashin jituwa da buhari lokacin kana sakataren cpc din nan kai ka canza 'yan takarar nan gaba ɗaya ka je ka zauna hukumar zaɓe ka sa sunayen waɗanda ka ga dama shi yasa aka faɗi zaɓen sai jihar nasarawa kawai aka yi samu nasara menene wani martani da ka mayar kamar to ai da riga na ba da amsa wannan tambaya tun da kafofin labarai har da BBC na ɗauki ƙur'ani na rike a hannuna 'yan jaridu sun ɗauka na rantse cewa ni ba ni na sa wa'annan 'yan takara ba domin dimokuraɗiyya ake yi sai an zauna a national executive committee na jam'iyya kwamitin zartarwa sai an kai board of trustees a board of trustees din babu buhari ne wato ni ne na fi shi fawa har zan canja 'yan takara ba tare da ya yadda ba amma ya kake ɗaukar dillai me yasa ni kuke tambaya ta sai ku tambaye shi mana a ce a ce ku tambaye shi ku ce shin da sanin sa ne aka yi waɗannan canje-canje ko ba sanin sa ni gashi na rintse da qur'ani cewa zama aka yi aka yi in ƙarya nake yi eh, eh. har yanzu fa tunda da ne maganar yau shekara biyu ban mutu ba ban gurgunce ba to amma buba me zaka ce akwai lokacin da kake cewa ba mafitar da ta kai buhari na najeriya gaba daya kana cikin waɗanda suka yi ba na zan yi wannan magana zan yi jimana nasiru eh, nasiru bari in gaya maka wannan akwai lokacin da zan yi magana a kai ai dan siyasa ne ni komai da lokacinsa akwai gabar da zan yi duk wa'annan maganganun in ya kama nemi gafara a gun al'ummar najeriya zan iya yi in kuma aka yi abin kirki ka gani abin da na faɗa ya tabbata kenan mu yanzu abin da ya dame mu dan allah dan annabi muna roƙon buharin duk abin da zai yi a najeriya ya ɗauki najeriya gaba ɗaya a matsayin constituency ɗin shi ba a yi wa waɗansu mutane don suna da baki ko ana jin tsoron su ba mu kuma a ce ai nasa ne Daya daga cikin alƙawarin da buhari na kamfen ah, bayan yakar ake da ta'addanci shine yakar cin hanci da rashawa kana ji ya ci nasarar wannan yakin kuwa eh to cin hanci da rashawa kan abu ne da ya sami zama da gindinsa har yanzu akwai shi har yanzu ne ma ake yin sa ya mafi muni da nada eh to yanzu don saboda matsi na yadda komai ya zama a matsayi komai sai da kosai ne ya rage faɗin kosai da yake yi ba don komai ba saboda yana ji ya sayi wake da tsada so shin hanci da sai faɗaɗa yake yi da zuwa daji ba ya ta magana da yake cewa yau in ka soki buhari sai a yi maka ca a kansa hatsarin da wasu suke nuna cewa idan ba a bari a ga gwamnati ko shugabanni gaskiya sai su ba sa gane cewa ga gaskiya abin da yake faruwa ko kuma su ci gaba da kurakuran da suke yi kuda kuke gindin maganin ita wannan jam'iyya ta pdp da shi buharin kansa yari yawan wani fisa bai lafukan gaya musu abin da mutane suke faɗa game da korafe-korafen su kuwa To a gaishe ku, to muna da shiri ɗaya da rage mana da za mu kulle wannan muhawarar da shi a mako mai zuwa in Allah ya kai mu. Yanzu dai a madadin su bakin namu da kuma wanda suka taimaka aka haɗa hancin wannan shirin wato Nasiru Adamu Hikaya da Benjamin Gawan a can Abuja, Aliyu Mustapha Sakwata ne a nan Washington. Mun bar ku lafiya. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. a jiya litinin amurka ta kori jaman diflomasiyyar rasha waɗanda take zargin ƙyallegin asiri ne su sittin hukumomi a washington sun ba su zuwa nan da ƙarshen mako su bar amurka akalla wasu kasashe 23 ciki har da faransa da jamus da poland sun kori fiye da jami'an laƙin asirin na rasha 137 kamar yadda fadar white house uh, ta tabbatar a halin da ake ci kuma amurkan ta aza takunkumi kan kamfanonin kasar pakistan bakwai kan zargin suna fatauci da makaman kare dangi wani rashin ma'aikatar cinikayya ta amurka da ake kira BIC ya takaice shi ne ya ɗauki wannan mataki kan kamfanoni 23 guda goma sha biyar a sudan ɗaya a singapore sannan da ƙarin bakwai ɗin daga pakistan waɗanda ta saka su a cikin kundin baƙin kundinta. daga afirka ta kudu kuma kotu ta yi sammacin tsohon shugaban kasar jacob zuma ya bayyana gaban kuliya ranar 6 ga watan afrilu dangane da zargin cin hanci da rashawa yan sandan kasar suka ce jiya litinin aka baiwa tsohon shugaban kasar sammacin mutumin da aka tilasta yin murabus cikin watan jiya bayan da jam'iyyarsa ta anc ta juya masa baya kasuwar sayar da hannayen jari ta amurka ta cira sama sosai jiya litinin bayan da yan kasuwa suka daina ko suka rage tsoron za a yi fito na fito tsakanin amurka da china ta fuskar kasuwanci to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin mu sai can da hantsi za a ji mu dauki da wasu shirye-shiryen mu kafin mu yi sallama za mu mika ta'aziyya zuwa ga sarkin zangon kuma kumasi alhaji umar faruk sa'id da ke ziyara a new york a nan amurka na rasuwar kanin sa da aka fi sani da malam garba wato kanin wazirinsa kenan marigayi alhaji don tsoho allah ji kansa da rahama da marigaya baki ɗaya yanzu a madadin waɗanda suka taimaka muka gabatar da shirin musamman ma sabu aliyu da kuma malam sidi da ya shirya ba da umarni sai kuma injiniyanmu na wannan safiyar john ellison baba yakubu makeri ne ke sallama da ku sai da hantsi.